kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana an dai komo da mahaifiyar mataimakin gwamnan ne hajiya hawa a cikin dare kuma kawo yanzu tana cikin koshin lafiya eh, sunana Alhaji Nasiru Abdullahi Sani mazaunin mutum Allah ya yi ta dawo cikin koshin lafiya kuma muna murna da wannan al'amari E, kamar misalin karfe biyu na dare aka dawo da ita sannan sun da sun dawo tana cikin koshin lafiya babu wani matsala ba mu san wanda suka dauke ta ba kuma ba mu san ko an ba su kuɗi ne ko ba ba su kuɗi ba amma dai muna zaune tsakiyar dare muka samu labari har an dawo da ita mun je mun leka za mu yi jajanta sai muka samu labarin an wuce da ita don a ji duba lafiyanta amma maganan kuɗi kam ba mu da labari. Sunana Honorable Ubale Kawule Rufai mutum biyu, kansila mai wakiltar mutum biyu wadde a gasar local government. Alhamdulillahi, alhamdulillahi muna yi Allah godiya, Allah ya bayyana mana wannan da yake karin haske ɗaya daga cikin 'ya'yanta Hassan Manu ya ma bayyana yadda suka ji da mahaifiyarsu ta komo. Ah, wallahi to ko shin ma ina batun cewa sai da kuka biya makudan kudade kafin a sako ta ba ka to sai dai kuma kawo yanzu rundunar 'yan jihar taraban na ta cewa su ne masu kace ta mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar taraban buhari na manu cp alkali shaba da ke zama kwamishinan 'yan sanan jihar ya ma bayyana yadda aka yi aka ceto ta tun da muka samu wancan layi labarin ba mu zauna ba tashi a tsaye kuma mu gan cewa ko'ina da aka hore ta mu fito da ita kuma Allah da ikonsa na jiya da dare mun karfe yada da rabi shine muka je muka da same ta da ta dawo da ita a gida yanzu da nake gaya maka tana nan da lahiyanta ba a cikin kwanakin nan dai ana samun yawaita matsalar satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa to ko shi ma me ke jawo wannan matsala a yanzu dr bawa abdullahi wase wani masanin haka tsaro ne a najeriya yawaitar makamai a hannun mutane wadda tun zamanin da aka kai shekara biyu daga fara siyasa a jihar taraba shine yake rubuta wutan al'amura da yake faruwa hakan ya faru ne idan muka tuna daga ranar da aka soma yaƙi a Najeriya alif dubu da dari tara da sittin da bakwai aka kare alif dubu eh, da saba'in a nan kasan. To tun daga wannan lokaci aka soma samun fashi na farko don me domin mutane makamai ya riga ya wakana hannunsu kuma makaman na yanzu an gama duk yakin da ake yi ba abin da ya rage shi kenan sai kuma a shiga waɗansu dazuzzukan nan da za a shiga shi ne a yi amfani da wannan makamai fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala na satar mutane da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya